daidai da sha ɗaya ga watan august shekara ta dubu biyu da sha ɗaya wannan shine kasar na hamsin daidai daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin fiqhu sira wallafar babban malami professor zaid abdulkarim zaid allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi kamar yadda muka sha faɗi wannan littafi ne da ke tarihin ciyayyen halitta annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama a inda yake fitan mana da darussa dangane da alakar tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a yadda za mu gyara rayuwarmu ta duniya da ta lahira baki daya malam yana kawo mana tarihin irin salon da mushrikai suka ɗauka <clears throat> wajen faɗa da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar izgilanci kamar gwada ƙarfi a inda muka ji cewa wulaƙanci iri-iri suke wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama mun ji ainihin hadisin farko a inda annabi ya na sallah a ka'aba suka zo suka watsa mishi wata ainihin wato kazanta ta mahaifar raƙuma haka muka sake jin inda abu jahal ya ce yaushe za mu bar muhammadu yana sallah a gabanmu idan har ya sake sunkuyawa sujuda ya ce zan je in taka wuyan shi zan gurza goshin shi a ƙasa ya tafi ya yi haka ɗin ne allah maɗaukakin sarki ya nuna mishi wani wawa keken rami a gaban shi yana zaɓaɓɓaka da wuta sannan ya ga ainihin mala'iku ga sanan da fuka-fukai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce wallahi da ya matso kusa da ni a wannan lokacin da mala'iku sun gutsutsura shi gaba-gaba sallallahu alaihi wa alihi sallama to malam ya ce wa akhraj bukhari wa an urwata ibn zubair radiyallahu anhuma bukhari ya fitar da hadisi daga urwatu ɗan zubair allah ya ƙara musu yarda urwatu ɗan zubair tabi'i ne jikan sayyidina abubakar ne siddiq ta wajen asma'u ɗar abubakar ɗin. qala urwatu ce sa'altu abdullahi ibn amrin an ashadd ma sana'a al-mushrikuna bi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na tambayi abdullahi ɗan amr dangane da mafi tsananin wulakancin da suka yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wannan wulakanci ne ya fi tsanani wanda ya ga annabi sallallahu alaihi sallama ya shiga dangane da mushrikai kala sai ce ra'aitu uqbata ibn abi mu'aytin na ga wani babban kafiri ne suna uqbatu dan abi mu'aytin ja'a ila annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa huwa yusalli yazo ya samu annabi sallallahu alaihi wa sallama yana sallah Fawa فوضع رداءه في عنقه فخنقه خنقا شديدا ya sanya mayafin shi a wuyan annabi ya shaƙe annabi shaƙewa mai tsanani a halin annabi yana sallah faja'a abubakar hatta dafa'ahu anhu sai da abubakar ya zo ya tunkuɗe shi wannan mutum daga manzon Allah sallallahu faƙala ya ce a taktuluna rajulan haba ƙuraishawa za ku kashe mutumin da an ya kula rabbi Allah dan ya ce Allah ne ubangiji na ku rasa wanda za ku kashe sai wanda ya ce Allah ne ubangiji na wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum a halin hujjoji ne ya zo muku da su daga ubangijinku ma'ana kamar yadda ali fir'aun eh, mu'minu ali fir'auna ya faɗi dangane da annabi Musa da aka tashi ana duka haka anan yanzu an shaƙe annabi annabi yana sallah ga 'yan ta'adda can ga 'yan iska a gari ga 'yan fashi da makami ga barayi ga masu barna iri iri sai mutumin da ya zo yana sallah a ka'aba shi ne za ku shaƙe shi ku kashe shi me laifin shi kamar yadda Allah ya faɗi ne a cikin Alkur'ani? wa ma nakamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid allazi lahu mulku samawati wal ard sai ya ce ne wallahu ala kulli shay'in shahid ba abin da muminai suka yi wa kafirai sai don sun yi imani da Allah sun yi imani da manzannin Allah sun yi imani da ranar lahira wannan fa shi ne laifin muminai Allah da shi ke da sarautu na sammai da ƙasa sai Allah yake to amma ba komai Allah yana ganin duk abin da ake yi Allah na ganin duk abin da ake yi to kuma in ba don Allah yana da haƙuri ba ka tura ɗan aike a gabanka a rinka wulakanta shi kana da halin da za ka yi komai da komai ka hallaka duniya ka hallaka kaza ka hallaka kaza amma abin da Allah yana nuna komai ya tafi a bisa sunnar shi ne Allah yana nuna komai ya tafi a bisa sunnar shi Allah da ya kare annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama daga makircin Abu Jahal da yace zai je taka wuyan shi bai da ikon da zai kare makircin uku ta dan abi mu'aifin daga shaƙe wuyan annabi ne yana da shi amma kaga sai Allah ya kan bar abubuwa su faru saboda nan ma wasu darussa ne nan ma ƙarin ɗaukaka ce ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama jama'a kun ji wannan hadisi kamar yadda kaji al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi yana nan a cikin lamba hadisi ta 3678 wa tatawala utaybatu ibn abi lahabin akwai kuma wani utaiba dan abi lahabin dan gidan abu lahab ne sunan shi utaibatu ya yi rashin kunya ya yi tsiwa ya faɗi munanan maganganu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wa shaqqa kamisar rasuli ya yaga wa manzon Allah riga kun ga duk wannan wulakanci ne fa to kuma duk wannan har kar ku manta fa ana magana ne dangane da istikhdamul quwwa amfani da ƙarfi don hana mutane fahimta addini shine kai da ka zo za ka isar da addini a wulaƙanta ka a yi ƙoƙarin zubar maka da daraja shine ma'ana ya ga riga aka yaga wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama riga fada'a alaihi rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama sai manzon Allah ya mishi mugunya addu'a shine da'a alaihi rasul ala shine mummuna addu'a da an ce fada'a lahu to ta zama kyakkyawar addu'a to muguwar addu'a manzon Allah ya ne an yi sallita alaihi kalban Allah ya dora mishi wani kare Allah ya hada shi da kare to wannan sai in ka zauna cikin larabawa ko in ka karanta al'adun larabawa balarabe in yace Allah ya hada ka da kare ba fa kare yake nufi lallai kare kare wannan da kake ganin Mr Dog ba yana nufin Allah haɗa ka da wani mugu ko kun fahimta don haka sai ka ji yana cewa Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik sai ka ji kuma ya faɗi wani mutumin gaba misali akwai larabawa da suka rinka kukan saddam ya zalunce su in suka zo su nemi shi addu'a sai ka ji suna Allahumma kalban min kilabika ala saddam Allahumma sallit alaihi bush to kaga bush kalban min kilabillahi alaihi saboda haka ba asalin kare ake nufi kare mai haushi ba ma'ana saboda kare mai haushi ya bayyana a al'adun mutane ya iya cin mutunci ya iya yaga riga ya iya cizo to kawai sai da larabe ya ce allah ka haɗawa da kare wato shi wanda ake fatan ya azabtar da kai ɗin ma kai ya zama mai daraja ya zama shi ma kare ne ko kun fahimta kare ina fatan kun fahimta don haka annabi ya mishi addu'a Allah ya hada shi da wani kare fa kharaja utayba fi nafarin min quraish sai utayba ya fita yayi tafiya a cikin wasu tarin quraishawa fa nazalu fi makamin yuqalu lahu zarqa sai ya ainihin sauka a wani wuri da ake kira zarqa wannan zarqa din a yanzu ita ce jordan ita ce oman ƙasar cikin ƙasar syria ne wato a ƙasar sham ne a da ita ƙasar sham a da jama'a kamar yadda kuka ga sokoto take a da haka to ainihin ƙasar sham take a da yanzu ƙasar sokoto ta haɗo da garin jihar sokoto ta yanzu da jihar kebbi ta yanzu da jihar zamfara ta yanzu da wani ɓangare na jihar naija kamar su kwanta kwantagore da sauransu duk suna cikin sokoto ne a da to aka ce sham a da ka fahimta to ƙasar jordan tana ciki ƙasar lebanon tana ciki to amma yanzu ne duk aka zo tsarin bature duk aka yanyanka su to wannan azzarqa din nan azzarqa asali jodan kenan jodan ta yanzu da kasani ina fata an gane amma to shi kenan sama zalu fi makamin yuqalu lahu zarqa sai suka je suka sauka a wani wuri da ake ce mishi zarqa fa a bihim al-asad tilkan al-laila sai wani zaki ya rinka kewaya su a wannan dare faja'ala utaybatu yaqulu sai utaybatu ya rinka cewa ya waini ya waila ummi wata ta shiga uku yau wa huwa wallahi akili wallahi zai cinye ne. ku ji fa suna da yawa amma shi kadai ne ya tsargu yana cewa ya waila ummi uwata yau ta kaɗe uwata ta shiga uku wallahi akili zai cinye ne. kama da'a muhammadin alayya kamar da muhammadu ya min addu'a qatala ibn abi kabsha dan abi kabsha ya kashe ni wa huwa bi makka a halin yana makka ko kun fahimta wa ana bi sham ni kuma gani a sham fa akhadha al asad bi ra'sihi sai wannan zaki ya kama kanshi fa zabahu sai yanka shi shine gutsura kanshi yanzu dan girman Allah da Qurayshawa na da natsuwa waɗannan abubuwan da Allah yake ta musu ba aya ba ne wannan ya je zai taɓa mutumin nan ya ga wuta ya ga mala'iku wannan an je maganar bin bashi zai yi taurin kai ya ga wani raƙumi wannan yanzu gashi kuna zaune da mutum an yi mishi mugunya addu'a an tashi an yi tafiya an je shi da kanshi yanzu yana furta cewa wane ne zai kashe ni ni ga ina sham shi kuma yana makka duk waɗannan menene ayoyi ne amma sun riga sun yanke wa kansu shawara akan kafirci sun yanke shawara ba za su canza shawara ba shi yasa kaga Allah ya musu baki tun farko farkon suratul baqara yace innal ladina kafaru sawa'un alaihim a an anzartahum am lam tunzirhum la yu'minuna bakaken kafirai da suka riga suka yanke shawara ko kai musu wa'azi ko ba kai musu ba ko kai gargadi ko ba kai gargadi ba faufautai da ba su imani ba sun gama yanke shawara me yasa sai Allah ya bayyana sirrin yace khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adhabun alim azim azim Allah madaukakin sarki ya danke zuciyarsu ya rike zuciya ba ta fahimta alheri ya sanya rana a idanuwa ya sanya wata dalma ta buɗe kunnuwa don haka azaba ta tabbata mai girma a gare su a ranar lahira saboda haka duk yadda za a yi karkaiwa addinin Allah izgilanci ka ringa addu'a ya Allah wannan abu da zo alheri ne Allah ka hada mu da shi idan sharri ne Allah kai mana maganin shi shikenan sai daga duk yadda za ta faɗi gare ka sai ta zama alkhairi dan ka riga ka miƙa wa Allah al'amarinka a nan ya kamata mu tsaya mu tattauna me yasa suke cewa annabi ibnu abi kabsha duk wani abu da ya faru na jarumta sai su kira shi da ibnu abi kabsha cikin kakannin annabi sallallahu alaihi wa sallama tun zamanin da can akwai wani dattijo jarumi ne sunan shi abu kabsha abu kabsha to jarumi ne an ce tun da aka haife shi ba a taɓa samun sa'an shi ya ainihin galagon shi ba haka kuma har ya rayu bai taɓa shiga wata harka ta yaƙi ko faɗa ko dambe ko wani abu an ka da shi ba har ya mutu to sai ya shahara duk sanda za a yi misali sai a ce haba kai yana kullum kai ne a sama kamar abu kabsha kai kullum kai ne a sama kamar abu kabsha to shi nan da tafiya ta tafiya kuma cikin zurriyar shi ne sai aka samu annabi sallallahu alaihi wa sallam to don haka hatta lokacin da su hirakal suka gayyato larabawa da suka je kasuwanci suka ce mun ji labari mu kiristoci ne ga wani cikin mutanenku ya zo yana cewa Allah yana magana da shi daga sama shi ne muke so za mu muku tambayoyi cikin wannan tawaga wane ne yake da kusancin dangantaka da shi sai aka nuna abu sufyan aka ce ya fi kowa dangantaka sai ce to ku matso da shi aka matso da shi kusa da ainihin inda sarki hirakal yake zaune hiraklus sai ce to duk ayi sahunsu su kuma su yi sahu kamar yadda liman yake da mamu haka sai aka sahu suna kallon sarki kaga shi shugaban tafiya abu sufyan baya kallon su gaba su suna kallon sarkin ne sai sarki ya ce wa mai mishi tafinta ka tambayi wannan mutum menene dangantaka ku da shi sai ce dangantaka ta jini ce ni da wannan mutum da ya zo ya ce shi manzo ne to ya taɓa muku karya tun da kafin ya fara wannan karatu na shi kafin ya fara wa'azi ka ce a'a kuna tuhumar shi da cewa ko da gidansu gidan sarauta ne yanzu sarauta ta ƙwace yake ƙoƙarin ya dawo da sarautar ce a'a da can gidansu gidan masu kuɗi ne kuɗi suka ƙare yanzu ya tashi yake wa'azi ke neman ya dawo da kuɗin gidansu a'a kun taɓa yaƙi da shi eh da kuka yaƙi yaya kuka ji sai ce ai ɗiban goga ne abin wata ran ya ji mana wata ran mu ji mishi waɗanne irin mutane ke bin shi talakawa ne ko manyan gari ka ce ai talakawa ne Ƙaruwa suke ko raguwa suke aka ce ai ranka ya daɗe kullum ƙaruwa suke suna ridda ko ko ba sa ridda ce ai ba sa ridda to irin waɗannan tambayoyin da aka gama sai ya ga waɗannan turawa kiristoci su hirakal sun koma suna taro suna jijjiga kai to abin ya ba su mamaki kenan to sai aka sallami su abu su aka ce su tafi to da suka tafi suna juyawa sai abu sufyan ya ce laqad amira amrubnu ibn abi kabsha al'amarin dan abu kabsha ya kasaita innahu yakhafu bani al-asfar turawa ma na tsoron shi to kun ga hannun shahid ke to duk inda aka je wata bajinta ta bayyana sai su danganta shi zuwa ga wancan kakana shi sai su ce ibnu abi kabsha to al'adar balarabe ne ko a yau idan har kai wani abin jarumta sai a ɗauko wani kakanka wanda mai kai ma baka san shi ba sai a danganta ka da shi dubi ibnu taymiya dubi ibnu taymiya wannan taymiya da ake cewa wata kakar shi ce fa ta biyar wato kakar kakar shi ce kakar kakan shi ce to sai ya tashi da malanta da basira da hadda tun yana ƙarami sai aka kasa gane da waye kama a cikin dangi sai aka tuno akwai wata kakashi mai suna taimiya taimiya sai kawai sai aka zana ce mishi ibnu taimiya sai shahara da ita to haka annabi sallallahu alaihi wasallama gwarzo ne sadauki ne sallallahu alaihi wa sallam ba a taba kayar da shi ba sai dai yayi kayi ba a taɓa ganin shi yana gudu ba sai dai a gudu a bar shi duk kirarin da ka ji ana ya sayi na ali ana ali haidara ali danga kusan Yaki, haka ne amma ran da aka yi gazzata hunain sai da aliyu ya gudu aliyu ya ce da muka ga kafirai kai sai muka fara gudu aka ce hadda kai da danga kusan Yaki, ali haidara ya ce hadda ni annabi ya ce a annabi yana tsaye ce in suka biyo mu ma da jikin annabi muke ɓoyewa kai yakin da kaga sayyidina ali ya gudu to ai suwa na da suwa na kankane ne su can adawa to amma kaga manzon Allah bai gudu ba sallallahu alaihi wasallam a wani dare ana zaune a Madina sai aka ji wata kara baki ɗaya mazaje suka yi ta ƙara ce aka ji haka wani abu ne ya zube wani jini ne wani menene sai aka yi ta gudu maza suka yi ta buya to kaga ina labarin mata to ana cikin haka fa ka ɓoye wani lungu haka kana tambayar matar ka lafiya dai ko sai kuma da annabi ya fito daga daidai wurin da aka ji karar sai na cewa kad ku fito ku koma ku yi bacci an yi muku maganin shi aka ce ya dawo kan doki ne ma tsirara dokin yake babu babu linzami babu babu sirri ba komai haka ya tsalle ya haushi ya ruga a guje sallallahu alaihi wa sallam to waɗannan su ne sadaukai na gaskiya ba su sha wani tsini ba ba su sha wani dafa'i ba ba su sanya wani banke ba Allah madaukakin sarki shi ne ya gina annabi da wannan irin jarunta sallallahu alaihi wa alihi sallama to don haka gashi yake cewa qatala ibn abi kabsha wa huwa bi makka wa ana bi sham dan gidan abu kabsha ya kashe ni yana gashi yana can a makka ni kuma ina sham fa akhadha al-asad bi ra'sihi fa dhabahu sai wannan zaki ya cakki shi ya gutsire kan shi. Allahu akbar wannan yana nan a cikin wani littafi mai suna dala'ilun nubuwa dala'ilun nubuwa na al-imam al-baihaqi yana nan muna da shi a wannan makaranta cikin tafabbu na sira sai ka je ka duba a mujalladi na hudu shafi na ɗari uku da talatin da tara hakanan hakim ya ruwaito wannan a cikin ainihin wato eh, mustadrak a mujalladi na biyu shafi na ɗari biyar da talatin da tara wa sahahu wa faƙa zahabi hakim ya inganta wannan hadisi kuma zahabi ya tabbatar da haka gashi nan sai yake cewa wasu sunni ibn abi lahabin hahuna bi annahu lahab amma a cikin riwayar hakim ma sai aka kira shi wannan dan da lahab din shine abu abu lahabin da ake cewa to yana da ɗa ne lahab to a cikin riwayar hakim ma sai aka ce lahab din ne ko kun fahimta jama'a eh, me lahab ba bakin wuta haka larabawa suke Ba larabin sai ji har yanzu ya ɗauki wani mugun suna ya yarba wa ɗan shi sai ka tambaye su me yasa kuke sa ƴaƴanku haka sai suka ce suna son ne ƴaƴan su zama da irin wannan ɗabi'a akan makiya don haka Bibi fahad me ma'anar fahad damusa to ya za ka sa wa ɗanka Damisa? kana son ya zama haka ne ga makiyi to lahab bakin wuta to kuma shi sai tabbata uban nashi ya zama dan wuta Allah ya kiyaye malam yace dan neman ƙarin bayani ka duba littafin minhajus sunnatin nabawiyya a mujalladi na bakwai shafi na ɗari uku da biyar zaka ga ƙarin sharhi dangane da wannan hadisi Allahu akbar malam yace wa kama ubiyar rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar fa yadda aka cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama faqad uziya ashabahu sahabatuhu haka kuma aka cutar da sahabban shi ridwanullahi alaihi Allah ya kara musu yarda faqad qama Abu Bakr as-Siddiq yakhtubu fil masjid al-haram Abu Bakr ya miƙe a nan cikin masallacin harami a Ka'aba yana khutuba yana jawabi yana wa'azi fadarabahu al na mushrikai suka da kai inda za ku gane al'amarin nasu ba mutunci kenan dan abubakar fa mai kuɗi ne kuma mai taimako ne amma da ya zo yake addinin musulunci ku da wa'azi yake saka ba shi suna dukan shi duk sun manta da irin buhun gero buhun wake masara hatsi gudunmawa duk da yake musu yau ya zo yana wa'azi saboda tsadar rashin mutunci suka da kai wa kana man darabahu daga cikin waɗanda suka bugai akwai utuba ibnu rabi'a akwai utuba dan rabi'a haisu ja'ala yadribuhu ala wajhihi bina alaini ya rinka maka wa sayyidina abubakar takalma guda biyu a fuska yana mare shi hatta ma yu'rafu hukumin min anfihi har aka kasa gane a ina ne hancin shi yake a fuskar shi saboda ko ina ya kumbura ma ba hanci ne ya tudu ba to fuska ta sha duka da takalmi ko ina ma ya yi tudu har aka kasa gane ina ne hancin shi a fuskar shi وجهر عبد الله بن مسعود بالقرآن بمكة عبد الله بن مسعود يزوينا كراتين القرآن أمكة كوا يناجي فضربوه ضربا سكي مش دوكا دوكا من يوى أثر في وجهه حسيد تتاسى فسكش دي فسكش تكو كبرى حقيقة أمك زي دام كرمت حديث ما ذاك جي سيد سكا سومد دشي وترني النبي صلى الله عليه وسلم ya ce wa sahabbai cikin kuwa zai je ga mushrikai can suna zaune a ka'aba wa zai je karanta musu qur'ani to ibn mas'udin dama wada ne dan gajere can sai daga hannun shi sai za Allah ya duba <laughs> ya su yana da su suwana sangoma sangoma mutane sai sake cigiya jama'a wa zai je karanta mushrikai qur'ani ga su can sai ibn mas'ud ya sake daga hannu aka sake cibiya ta uku to shi kenan sai ka ce approved ka tafi an baka izini ya tafi ya je da ya fara karatu sai suka ga ah, ah, ah, har abin ya kai haka a gabansu shine suka ba da fatawa aka fara dukan shi sai da ya suma da aka ɗauko shi aka zo wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama aka zubar da shi gashi nan ya suma sai annabi ya ce wane ne ya bugai sai aka ce abu jahal sai manzo Allah ya tinkare da dariya sai sahabbai hankalinsu ya tashi a'a ka tura mutum kuma ya sha duka har ya suma kuma kana dariya manzo Allah ke nan da wahayi yake al'amarin ka yace ku da mai ya farfado sai annabi ya ce waye zai je karanta shirkai qur'ani ibn mas'ud sai ya daga hannu haka shuhada'u kenan eh, shuhada'u na gaskiya kenan ci biya ce uku sai ya tafi aka sake maimaitawa aka sake zuwa da shi annabi ya sake dariya sabon hankalin ya tashi aka zuba mai ruwa ya tsake aka sake ci biya ya sake daga hannu waje ya dawo ya sake suma aka sake sai annabi ya ce Allah ya kai mu za ku ga fassara wannan dariyar ta to ran da aka yi yakin badar sai ibnu mas'udun ya dawo yace ya manzo Allah ni ban samu kowa na kashe ba ba in dinnan ba wanda na kashe sai manzo Allah yake ka dan je da wukar ka haka ka dan kewaya ko za ka samu wani ka karasa kai ma ka samu ladan ka kashe kafiri yaje yana kewayawa yana kewayawa can sai ya ga Abu Jahal yana kwance da rawani da gemu haka kawai gashi ya ya karkato kanshi ya ji motsi ashe ba mutuwa ba lambo yayi sai ibn mas'udin ya tsalle tukuna ya dura a kan kirjin shi amma da yake za ku gane sahabbai don Allah suke kun san me yace sai ya ce ka musulunta in yin gawa annabi ka mutu musulmi Kan yanzu Allah ya banki irin wannan ya baka a hannu <laughs> abawa amma ka zai musulunta wa ku rufe bakin ka ba ka yadda ba <laughs> wallahi baka yadda musulunta ba san ba za ka karba ba amma sahabbai kowa so suke musulunta ba don sun san ba su da asara alheri ne. yace ka musulunta sai ya ce wa ibn mas'udin ai a halin da nake a yanzu ba wanda na fi da ƙi fiye da muhammadu to shine sai ya daddaba mishi wannan wuka a kirjin shi sai ya dawo ya ce ai gashi gashi na kashe shi ya manzan Allah sai manzan Allah yake to hadihi bitilka yake kun ji fassarar dariyar ina dariya ne saboda shi ya sa an mai duka shi kuma shi zai kashe shi kaga ya ci riba ya yi mai sati fasan shi ya yi mai salinci saboda haka ya su ya yi kyau Allah madaukakin sarki ya taimaka don haka jama'a kun ji sahabbai ma sun sha wahala a hannun mushrikai to wannan riya malam ce a karanta littafin ainihin wato sira ta nabawiya asiratun nabawiya ta al-imam ibn hisham a mujalladi na farko shafi na da da bakwai. amma mus'ab ibn umair radiyallahu anhu shi kuwa mus'ab ɗan umair Allah ya kara mushi yarda fa inna ummuhu lamma alimat bi islamihi yayin da uwar shi ta sanya musulunta akhrajathu min manzilihi sai ta fitar da shi daga gidan shi wa kana fatan ya kasance saurayi ne muna aman wanda ke rayuwa cikin ni'ima shi baiti fara a gidan wadata fara dukiya wealth aka ce uwar shi tana daidai da hadiza a wajen kuɗi kuma ba ta taɓa haihuwa ba sai shi kaɗai kuma ta yi burin ta haifi ya mace saboda ta rinka makalkala mata gwalagwalai da abubuwa don a gane akwai wadata ka san namiji namiji ba namiji adon shi bai da tsada yadda ka dinka mishi shadda yadi goma babbar riga da ya cike da wando takalmi na dubu goma hula agogo shi kenan fa duka duka sai kaga dubu ɗari ta haɗa shi haka ne ko ba haka ba amma mace sai a kashe miliyan ɗari a jikinta a makalkala gwalagwalai ko ina to don haka aka ce ta yi burin ina ma da mace ta haifa don ta goge raini a ga kuɗi a jikin yarta amma sai zama namiji ne sai ta ce duk da haka sai ta rinka sanya mishi warawarai na zinare da mundaye a kafafuwa na zinare don dai a gane shi dan hajiya ne kuma hajiya tana nan akwai abu to ana nan sai ya zo ya ji karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya musulunta to musuluntan nan da yayi sai ta tayar mata da hankali ta fitar da shi fa asbaha la yajidu ma yasuddu ju'ahu yawaye gari yunwa in taɓa rarrake shi ba shi da abin da zai ci wanda zai toshe wannan yunwa hatta kana jinduhu ya takhashafu har fata shi tana fitowa wa ya tafawaru kuma fata shi tana kankarewa tana tsalle haka abinda wannan yake nufi shine jikin shi yana bushewa saboda wahala yana saba kama ya tafawaru jilbul hayya min ju'i. kamar yadda ka ga ainihin fatar maciji ko macijiya tana ɓamɓarewa ba maciji kan yi saɓa ba to haka fatar shi take ɓarewa amma fa shi minal ju'i saboda yunwa amma fa ka dubi uwar shi ka ji daraja kuɗin ta shi yasa na gwada maka da Khadija don duk tarihin Makka babu mace mai kuɗi irinta to sai aka ce ana kwatanta ta da cewa in har akwai da za a kwatanta sai a ce kamar Khadija take shi kadai ta mallaka amma yau da ya musulunta ka duba halin da ta saka shi a ciki ta korai daga gida ta bar shi cikin yunwa da wahala har jikin shi na saba kamar maciji saboda yunwa Allahu akbar sahabbai sun sha wahala saboda addinin nan wallahi ko kun fahimta jama'a yanzu kai da an dan koda maka mali ko an dan zage ka shikenan sai ka ce to me mai imani shine laifin ka ji ayar da makaranta ba wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz hamid imani da Allah shine laifi din a wurin kafirai da fajirai ai wa kana yahmiluhu sahaba ala a'wad al sahabbai sun kasance suna daukan shi a ainihin wato ice na ainihin qaus wato ice na kwari da baka sai su tattara sai a dauke shi haka kamar makara min shiddatil ju'i saboda tsananin yunwa ma'ana in ya suba sai a ɗauko shi haka a fito da shi waje ya ɗan sha iska sai su ɗauko shi a itatuwa kamar makara amma fa ga uwar shi can kuɗi ba ta san iyakarsu ba amma ta bar shi ya mutu da yunwa saboda musulunci to abin da nake so ka gane a nan fa duk abin da ya kai ka ga uwa ta ya ɗanta haka ko to yana nuna wannan abin ya gama kaiwa ƙarshe domin ka duba ka gani tun da ake ba a taɓa samu in ba irin wannan ba fa a tarihin da uwa ta sarar da ɗanta yau maka za ka ce hajiya ga ɗanki can an kama shi cikin 'yan fashi da makami yana fashi kafin ta bincike sai ta ce shari ne an yi wa annabawa ma yau mai ba mu sani ba ko kun fahimta duk lokacin ya tabbata shi zai amsa yayi sai ta ce a dan auta ba kai ba ba kai ba dan auta sharri ake maka ko kun fahimta uwa ba ta taɓa sarayar da ɗanta ba duk sanda aka ce yayi sai ta ce bai ba ko kun fahimci wannan da kyau da ba to amma ina son ku dubi wannan mata saboda kaburki ta ɗanta zai mutu da yunwa wato dan ka gane kiyayyar da kafiran maka suka nuna wa annabi da sahabbai fa kada ka taɓa ganin irin ta ban ba a karatu ba saboda ka kewaye garin nan kaf duk wani ne laifi ka je ka zauna da mahaifiyar shi ka faɗi laifin ka gani daga ran nan kun fara gaba kuma ba sulhu shi ya tabbata fa yana laifin in ka je ka ce ga ki can yana kaza sai ta ce ka zo ka zage ni to kun fara gaba tun daga ran nan duk sharrin duniya ita ma sai ta makala maka amma fa ta san ɗan yana yi ba zai mata fata ya wa uban fata ya yi duk wani ta'addanci a gidan a korai daga gidan kuma a dawo ana tsegumi a gabanta sai ta ɗauke wuta da ta samu wani wuri da za ta shigo da magana sai ka ga cewa tana goyon bayan abin ta ne Sasa ina ma da karin magana bahaushe cewa yayi nagari na kowa mugu sai uwar shi don in ka lalace babanka baya son ka yana disonin naka ne amma kana ƙara lalacewa sai ga kamar uwarka ita kuma lokacin take ƙara rufawa ko kun fahimta jama'a to haka al'amarin yake fa uwa haka take na haɗu da wani yaro a gidan kurkuku wallahi kullum yana gaishe ni ashe zuwa ma yi yana tsana gaya musu wai shi ɗalibi na ne nace kai albani mai jama'a ke hoton kai na haɗu yake yawo da shi kamar laya a gidan kurkuku shi kadai ne haka da na haɗu da shi zai durƙusa ashe ya ce musu ni malamin shi ne shi ne ran nan na kira shi wa na zo kai ne kai ne ya ce ahi ala gama ta mun daɗi muna zuwa nan sun daɗi suna zuwa nan ma'ana sunan babban makaranta ce kwas ne a zo a fita ce ce to wani lokacin kwashi da makami wani lokacin faɗa to ya aka yi wannan karan ka zo wai taɗi yake da budurwar shi ba sai wani ya zo ya ce ta zo sai amsa ce ki je ki magana da shi ta ce a je ki je ki ne miki izini tana miƙiya kawai wannan sai ya sai ce mishi kai dan kaza dan ka me yasa kake magana da wannan yari yace wallahi a karma kallawa da ya faɗa haka sai na ji kawai kamar in mutu in dawo tukuna sannan in shawara me zan yi mishi yace ni da ke kashe mutane ni wannan wai zai ce mini ni dan kaza bana. Ya yace kafin in miƙe kawai ya ɗau wani ice ya maka mini shine ga wani makeken ɗinki a goshin shi yace ka gani yace to shine fa da nan na dauke shi kawai da na zubar a kasa yace sai suma yace sai na dauko adda sai na raba shi uku to ya bada labarai dai masu tsawo na ce to yanzu a wani hali kake yake ai kawai dubu ashirin ne mahaifiyar shi takan zo ta kawo mishi abinci tana can tana tara dubu ashirin za ta zo ta fitar da shi mahallin shahid kenan duk laifin nan kaji uwar ita take kawo mai abinci kuma tana can tana kaji, za ta zo ta fitar da shi amma fa shi ya da yayi to ina son ne ku gane yaya uwa take don haka abin da kaga kayi uwar ka ta karbi laifinka a wurin jama'a ko to kai kanka ya kamata ka fara tsinewa kanka <laughs> ka yi laifi jama'a su yadda ka yi a zoron uwar uwarka ta yadda ka yi to gaskiya ka gama lalacewa saboda duk yadda ka lalace ita ba za ta yadda kai lalatacce ba ne in kuma ta gama ganin dala'il dalilai da shubuhohi to zai ta ce to ai ba shi ba ne dai ko ai eh, ba shi ba ne dai duk yadda za ta dai sai ta gama maka wata antony general ko wata solicitor general sai ta gama maka wata babban laya da za ta kare ka amma ina son ku ga wannan bawan Allah saurayi ne uwar shi ta sarayar da shi zai mutu saboda yunwa amma ga ta can ta tara 'ya'yan wasu tana ciyarwa a gidanta amma shi saboda ya yi imani ta yi mishi wannan wulakancin za ku zo ku ji sabbin rasu wallahi likafani da za a sa mishi babu haka aka je aka saka shi babu likkafani sai dai rigar shi ce da ke wuyan shi kuma wannan riga kwaya ɗaya tun turan da ya bar gidansu har ran da ya mutu har ran da aka saka shi a kabari ita ce kaɗai. sai fa wasu sahabbai bayan sun yi kuɗi irin su Abdulrahman dan Auf duniya ta samu Abdulrahman dan Auf ya zo ya yi azumi aka zo aka kawo kayan shan ruwa in ka je gidan masu kuɗi kaga kayan buɗe baki tebur guda ba ka gani ko nama kawai sai in an yi maka karatun shi ne za ka gane wani har naman tsuntsaye ake kawo mishi na daji to an tara mai kayan buɗe baki da ya duba ya gani sai ya fashe da kuka ya ce yanzu irin yadda Allah ya mana kenan mu da muka rayu a musuluncin nan muka daɗe Allah haka zai mana ya tattaro dukiya ya tara mana ko dai rabon muke ci na lahira ya ce ga yaron nan musu abu ya kwanta ya rasu kafani da za mu mishi babu sai mu gashi mu ja mu rufe kan shi sai kafa ta fito mu ja mu rufe kafa kai ya fito annabi ya ce ku rufe kan kafar a zuba mata ganye ya ce shi bai da shi mu ba mu da shi ya ce mun gana wannan wahala yau mu mun rayu Allah ya tara mana irin wannan duniya aka ce buɗe bakin da bai yi ba kenan abdurrahman ibn aufi daga baya da suka rayu sai da Allah ya azurta sai rinka turo musu kuɗi har sai da ya je ce manzo Allah ya rasulullahi waɗannan kuɗi da nake samu ba rabona na lahira bane Allah yake bani a nan duniya kuwa manzo Allah yace falalla Allah ce yau kusan shekara sha biyar da ta wuce da na kimanta kuɗin da ya rasu ya bar gado tsabar kuɗi banda dukiya gidaje da sauransu yana da mata hudu kowace mace a wancan lissafin da ne sai da ta samu naira miliyan goma sha bakwai da ɗari biyar na najeriya a kusan shekara sha biyar to sai ka buga miliyan goma sha biyar da miliyan goma sha bakwai da rabi so hudu in ka tara su ko shine ɗaya bisa takwas na dukiyar da ya bari ɗaya bisa takwas kenan na tsadar kuɗi ba a magana gidaje beban hawa shagunan kasuwa da sauransu amma da ya zo kasuwar madina ka san da me ya fara da kwalba guda ce galan guda ne na manja galan guda na manja sai yana zubawa a 'yan kwalabe yana kasawa Don ya zo aka ce za a bashi kaza za a bashi kaza ya ce a'a dulluni ala suk ku nuna min kasuwa da ya tafi kasuwa da ya je 'yan manja kai sai karɓi galan guda bashi ita kasuwa iyawa ce ba jali ba ne ka dubi wani sai shiga kasuwar da kuɗi sai ta ɓaci kuɗin su lalace haka kai kuma da wanke kayan ka kawai za ka kai salati da annabi ka shiga sai ka ka fito da cefane haka ne ko ba haka ba saboda haka kasuwa iyawa ce ya riga ya iya kasuwanci kuma Allah ya dubi zuciyar shi mai kuɗi ne dama a makka da ya musulunta zai gudun hijira sai suka ce a'a ko kwabo ba za ka fita da shi ba Ya ce dan ne suka ce a nan ka samu wannan kuɗin ci rani ka zo daga ƙauyen ka musulunta ka kwashe kuɗin nan sai ce to amma dai ina da arzikin da zan samu raƙumi da kwari da baka hau suka ce eh ya hau ya fita yana zuwa madina sai yanzu Allah ya ce cinikin da kai yayi riba ka bar musu kuɗi ka taho da imani to abdurrahman ibn aufin kenan yana daga cikin as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina Allahu akbar to jama'a kun ji sahabbai sun sha wahala to wannan saurayi aka ce wa kana fatan min aman saurayi ne wanda ke cikin ni'ima fi baiti sara a gidan wadata fa asbaha la yajidu ma yasuddu ju'ahu sai da yawa gari baya iya samun abin da zai toshe yunwa shi hatta kana jilduhu ya takhashafu wa ya tafayaru har sai da ya zama fatar shi tana ainihin wato abin nan ɗagawa tana yayewa haka tana kumburi tana tashi tana fita kama ya tafayar jildil hayya min kamar yadda ainihin wato fatar miciji take fita in yana saɓa wa kana yahmiluhu sahaba ala awadil qausi min shiddatil ju'i har sahabbai suna ɗaukan shi akan ainihin wato karaga ta ainihin wato kwari da bakansu wato ta wannan bakata sai su tattara suna ɗaukan shi saboda tsananin yunwa ka ji wannan kenan ko wa amma bilalin radiyallahu anhu shi kuwa bila fa bahaushe yake bila babban bawa ko to bila faqad kana faqad nala min al'azab ma lam yanalhu ghayruhu ya sha azaba shan azabar da wani kuma bai taɓa yin irin ka ba cikin sahabbai bilal ya azabtu li'annahu kana min al-mawali saboda shi yana daga cikin bebayi ne yana daga cikin bayi to dan haka shi azaba shi tafi kowa shan wahala to an da kiɗa mai kuɗi irin abubakar an azabtar da ɗan hajiya irin wa irin mus'ab to balle bawa wanda mai shi in ya ga dama zai iya yanka shi dan haka ya fi kowa shan azaba faqad kana umayyatu bin khalaf yaba'u fi unuqihi habalan umayyatu dan khalaf mai gidan shi wanda ya mallake shi yakan sargafa wa bilal igiya a wuya summa yaslimuhu ila subyan sai ya mika wa yara shi ya miƙa wa yara shi ya tofo na bihi jibala makka sai ta kewaye duwatsun makka da shi a haunan da shi a gangaro da shi a guji a jashi a haunan kamar ragon kirsimeti ta wulakanta shi bilal ka ji fa in ya azabtar da shi ya azabtar da shi sai ya mai igiya sai ba yara ku je ku zagaya da shi ku hau da shi kowane dutse ku sauka da shi ku kewaye ko ina wa kana yukhrijuhu ila hamyati zahira yakan fitar da shi idan rana ta take fa yatrahuhu fi bataha makka sai ya jefar da shi akan ainihin duwar watsin makka irin waɗannan duwar wasu waɗanda za ka gan su kamar tsakuwa haka to in suka ɗauki zafi kun fahimta ma in suka ɗauki zafi sai ya je sai ya shimfiɗa bilal a kansu ثم يأمر بالصخرة azima sannan sai kuma ya sa a kawo babban dutse fatuba wa ala sadrihi sai kuma a ɗora akan ƙirjin shi an kwantar da shi rigingina a rana akan dutse ko kun fahimta sannan sai kuma a kawo wani dutse babba sai a dora akan kirjin shi wa yaqulu lahu sai shi wannan umayyatu babban kafiri sai ce da shi la tazalu zalika haka za ka zauna ba za ka gushe ba hatta ta mutu au takfura bi muhammadin har sai ka mutu ko kuma ka kafirce wa muhammadu haka za ka sha rana ka sha azaba fala yazidu ala qawlihi ahadun ahadun bilal zai kara akan komai sai dai rinka cewa ahadun ahadun Allah ɗaya ne Allah ɗaya ne hatta marra bihi abubakrin wata rana sai abubakar ya zo ya wuce a mai wannan azaba fashtarahu sai ya siye shi wa a takahu ya yanta shi Allahu akbar abubakar ne siddiqu kenan duk aikin alheri zaka samu abubakar ne siddiq shine number one bayan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wannan tarihi yana nan a cikin sira ta ibn hisham da mustadrak na al-imam al-hakim a cikin sira mujalladi na farko shafi na ɗari uku da arba'in a cikin mustadrak mujalladi na uku shafi na ɗari biyu da tamanin da hudu ya ce wa sahahahu wa zahabi fi talhis hakim ya inganta shi zahabi ma ya amintu da wannan abu mala yake cewa wa akhrajahu ibn majah fi sunanihi bi lafzin akhar ibn majah ya fitar da shi wannan ainihin wato hadisi da wani lafazin daban sai ce a duba al a cikin sahih sunan ibn maja nasiruddin al-albani ya inganta wannan hadisi a cikin sahi na ibn maja a cikin ainihin wato mujalladin farko shafi na talatin lambar hadisi ta ɗari ɗaya da ashirin da biyu wasa hahahul albani ya ce nasiruddin al-albani ya inganta ainihin wannan hadisi dangane da tarihin bilal jama'a don girman allah ku ji wannan azaba sannan sai ka san yadda bafaha makka take ma'ana bafaha ta makka ita ce tun daga wannan wuri jabal umar har gangarowar da ya shigo ka'aba gaba ɗayan wurin akan dutse yake halalan dutse ne gaba ɗaya haka to rana ta rana dutse ya ɗau zafi sai a cire shi daga suturar shi sai a kwantar da shi tsirara yana kallon rana yana kallon sama sannan a kawo katon dutse a ɗora mai a kirji a ce a haka za ka zauna ko ka mutu ko ka kafirce ba abin da zai ce sai dai rinka cewa ahadun ahadun ahadun ahadun haka har mai gidan nashi ya ga azabar ta yi azabar kuma shi bukatar shi ta biya sai ce ku ɗaga shi a sa yara a kewaya da shi a ɗaure shi a bugai ba irin abin da ba a yi wa bilal amma bilal bai taɓa kafircewa ba allahu akbar ya ce وكان عمار بن ياسر رضي الله عنهما مولا لبني مخزوم haka kuma ammaru ɗan yasir ya kasance shi ma ainihin wato maula ne wato bawa ne na bani makhzum aslama huwa wa abuhu wa ummuhu da shi da mahaifin shi yasir da mahaifiyar shi sumayya sai suka musulunta mushrikuna المشركون يخرجونهم ilal الأبطح sai mushrikai sai su fitar da su kan abba falalan dutse shine baba haɗin dai idza hamyatir ramba idan waɗannan duwatsu suka ɗauki zafi fa yu'azzibunahum bi harriha sai su azabtar da su waɗannan bayin Allah gida guda ne da miji da mata da ɗa sai rinka azabtar da su bi harriha da zafin waɗannan duwatsu wa marra nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa hum yu'azzabuna wataran annabi ya wuce ana azabtar da su faƙala sai ce abshiru ala ammar wa ala yasir albishirinku ya ku mutanen gidan ammar albishirinku ya ku mutanen gidan yasir fa inna kumul janna alkawarin da ke tsakaninmu da ku shine aljanna mahaɗarmu da ku ita ce aljanna malamai suka ce wannan hadisi ya zama babbar daraja musamman ga gidan ammar domin shi yasir ga matar shi ga ɗan shi ko ammar yaro ne ma amma annabi ya ce iyalan ma'ana da shi ammar da zurriyar shi annabi ya nemi su albishir da aljanna zurriyar da ma bai same ta ba a lokacin na fata an gane wannan hadisi ma ainihin sahihi ne al-imam al-hakim ya ruwaito shi a cikin mujalladi na uku shafi na 288 wa qala yace sahihun ala shart muslimin wannan hadisi ya inganta a bisa ka'idoji na al-imam muslim wa faqahu az-zahabi fi at zahabi ma ya yarda da wannan magana a cikin at-talkhis wato talkhis al-mustadrak wa qala al-haythami fi majma'i zawaid haythami ya faɗi a littafin majma'u zawaid mujalladi na tara shafi na 292 yace rawahu tabarani wa rijaluhu thiqatu tabarani ya ruwaito wannan hadisi kuma duk mutanen da suka ruwaito amintattu ne mutanen kirki ne malam yace famata yasirun fil azab sai shi yasir ya rasu a cikin wannan azaba da ake musu saboda dama ga tsufa ga kuma al'amari irin wannan to nan da nan sai ya mutu wa ta'ana abu jahalin sumayya ita kuma sumayya abu jahal ya soke ta fi qubliha a farjinta bi harbatin da mashi faqatalaha ya kashe ta aka ce kama ta ya bankare ta tsirara ya ɗauki mashi ya rinka daɓa mata a farji sai da ta mutu ta abu jahal kafirai ne manya-manyan kafirai ba su da imani ko miskala zaratin ko tausayi ba su da shi tausayi na ɗan adam amma bari gaya muku montagronomy montagronomy wani babban kafiri ne makiyin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da ya rubuta littafi akan tarihin annabi amma fa makiyin annabi ne ya sa mishi Muhammad at Mecca zan zo muku da littafin in munasaba ta kama amma na taɓa zuwar muku da littafin a lokacin da muke karatun hikba a can magumi malamai sun yi mishi rabbi da sauransu da turanci ture ne montegronomy ya sa wa littafin muhammad at mecca montegronomy da ya binciken tarihin annabi duk ya ga wannan wahalhalu da matsaloli da aka saka annabi a ciki amma da ya kawo sai bai kawo tarihin ire-iren waɗannan abubuwan ba me yasa saboda in ya ba da labarin tarihin waɗannan azaba da aka yi wa annabi da sahabbai to daga ƙarshe kuma zai haifarwa da kanshi tufka da warwara domin a cikin littafin ya zo daga ƙarshe yana nuna cewa annabi ya zo ya nuna wa mutane yadda ake mugunta da ƙeta da kashe mutane saboda kaɗai ba a bi shi ba kun ga inda ya kawo irin wannan da mai hankali sai ce kai kuma baka ganin abin da aka yi mai shi da jama'a shi to haka haka suke al'amarinsu a lokacin da ake azabtar da musulmi ba za ku taɓa jin majalisar ɗinkin duniya ta yi magana ba ba za ku taɓa jin human rights watch ta yi watchin ba ba za ta kalla ba ba za ta duba ba ba za ta sa baki ba a lokacin da musulmi suka juyo to a lokacin ne kuma za a ce su 'yan ta'adda ne yau shekaru fiye da hamsin ana azabtar da mutane a ƙasar filistin ana kashe maza da mata ana ruse musu gidaje ana kwace musu gonaki ana sare musu bishiyoyi ana sharrada su ana tarwatsa su su rasa yadda za su ƙasa ce mai zaman kanta amma yanzu hatta kuɗi mutanen ƙasar filistin ba su da kuɗi kuɗi nasu na kansu ba su da shi da kuɗin yahudawa suke amfani an yi kwandomin nasu kuɗin a makka muka haɗu da wani saurayi ɗan filistin sai zaro wani kuɗi na yahudawa zai biya abinci sai ne raha sai na fuske haka sai na jefar sai ce kai na ce me yasa ka kama na wannan najasa cikin makka to sai fahimci raha nake mishi sai dafa ni sai ce dan uwa wannan abu ne ya faru tun zamanin kakannin mu kuɗin su kuɗin ƙasar yahudu ne suke amfani da su an mamaye ƙasar su an ruguza musu komai yau shugaban falastinawa mahmud wane ne wane ne abbas bai isa ya kira kanshi president ba sai dai chairman ko taro aka je a matsayin chairman yake kawai sun fi yahudawan yawa sun fi su komai an ba an je an tarwatsa su kuma wace gwamnatin ce ta ɗaure wa waɗannan yahudawa gindi a wancan lokacin ita ce gwamnatin ingila ita ta ba da sojojinta daga ƙarshe ita ta training wa yahudawa aikin soja yanzu kuma ƙasar amerika ta ɗauka sai a kashe ne sai a zo a ɗauko harsashin sai a ga usa harsashin amerika ne ‘ya'yan da aka kashe iyayensu daga shekaru hamsin zuwa yanzu da jikoki da tattaɓa kunne kuna jin za su manta da wannan to me Allah ya ce wa iza ja'a wa'adul akhira ba'athna alaihim ibadan lana uli ba'sin shadid fajasu khilalad diyar sai ce wa kana wa'adan maf'ula yace to akwai akwai karo na biyu wanda juyin juya hali zai dawo musulmi za su yi nasara akan yahudawan nan a filistin idan suka yi nasara a kansu yace to zai zai turo wasu bayi nashi ne waɗanda suka ƙware game da yaƙi yace sai sun yi kacce-kacce da ƙasar yahudawa to a wannan lokacin kuma menene duniyar jaridu za ta ɗauka idan da jaridun menene duniyar kafirai za ta ɗauka idan suna da ƙarfin da za su yi magana a lokacin za su koma suna cewa ku duba abin da musulmi suke yi amma yanzu fa gaba ɗaya in ba tashoshi irin su aljazira al'arabiya ba gaba ɗaya don cnn ta daina ruwaito abin da ake wa mutane a ƙasar falastin gaba ɗaya sun manta da wannan haka al'amarin yake a lokacin da ake wa annabi da sahabbai wannan abun a lokacin gwamnatocin hirakal da kisra duk suna da ƙarfi suna da kafofin watsa labarai suna da jaridu da suke bugawa suna da hanyoyin da suke isar da saƙonni ga duniya amma ba za su ba da labarin an yi wa mutumin nan kaza an ce kaza an yi mai an zubar an kashe mai ba za su ce ba amma daga lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ɗora shi akan mutanen nan ya fara yi musu umarnin Allah a kansu a lokacin shikenan duk kuma sai kafofin watsa labarai sai suka ɗauka na haka in ka je ka samu su montagonomy Abinda da suke cewa shine muhammadu ya kafa addinin musulunci a iraki da kuwait da lebanon da ƙasar misra da ƙarfin makami ne kawai ba musulunta aka yi don allah ba da ƙarfin tsiyani. haka suke cewa kuna fahimta da kyau jama'a Allah madaukakin sarki ya tsare sa'an nan sai malam yake cewa fakanat awwala ko shahidatin fil islam sai ita sumayya ta kasance ita ce farkon wadda ta shahada a cikin addinin musulunci ita aka fara kashewa a cikin wannan addini namu na musulunci jama'a wannan tarihi yana nan a cikin littafin al-isaba fi tamyiz sahaba wallafar ibn hajar a mujalladi na shida shafi na ɗari uku da talatin da uku da mujalladi na bakwai shafi na ɗari da sha takwas wa kana khabbab ibn al-arab yuziquhu al-mushrikuna anwa al-azab haka kuma khabbab dan arab shi ma wani sahabi ne mushrikai suna ɗanɗana mishi nau'i nau'i na azaba iri iri salo salo wa kanu yab'unahu alal jamar sukan ɗora shi akan ainihin garwashi sai a tara garwashi mai yawa sai a ɗora shi na fata an gane wa yab'una alaihi alhijara sai kuma su ɗora mishi dutse a ainihin wato kan kirjin shi irin yadda ake wa bilal shi bilal sai an bar dutse ya ɗau zafi falale sai a kwantar da bayan shi akai sannan sai a kakatan dutse a ɗora shi kuma wannan garwa shi ake bazawa garwa shi za a baza sai a kawo shi sai a shimfiɗa shi akai sannan sai a kawo katon dutse sai a ɗora a kirjin shi fala yuqfu jamar illa wadiku ko illa wadaku zahari maiko da ke ɗiga daga bayan shi shine yake kashe wannan garwashi ya zubu alaihi wanda ke narkowa yana zuba a kan shi garwashin zaba ya zubu to yana narkewa mai man jikin shi ne maikon jikin shi kamar yadda kaga in ana gasa kaza ai ko ba a zuba mata mai ba in ta gasu ta gasu zaka ga tana narkewa ko to haka ake gasa shi kamar nama maiko na ɗiga a jikin shi da haka zai kashe wannan garwashin al-imamu ibn sa'adin shi ya ruwaito wannan a cikin tabaqat a mujalladi na uku shafi na ɗari da sittin da biyar jama'a kun ji da yadda sahabban nan suka azabtu amma fa ba su kifarwa da kowa ba ba su ɓararwa da kowa ba imani ne kaɗai suka yi shine laifin da suka yi وجاء خباب رضي الله عنه يوما إلى مجلس عمر رضي الله to ana nan kun san bahaushe da kanshi ya ce wuya ba ta kisa duk an gama shan wannan wuya kuma aka zo aka haye ana nan wata ran an kafa addinin musulunci na umar ya zama shi ne shugaban ƙasa bayan annabi da abubakar faƙala sai shi khabbab ya kawo ziyara fada na umar sai umar ya ce ibnu matso kusa kar ka zauna baya baya fama ahadun a haƙƙa bi hadha minka illa ammar in ba ammar ba ba wani wanda ya cancanta ya zauna a wannan wurin da na sa ka zauna sai ammar don ammar ma ya sha wuya fiye da taka to in ba shi ba ba wanda ya dace ya samu darajar da ka samu ala khabbabun yurihi asaran sai khabbab ya cire tufafin shi yana nuna mishi tabo bi zaharihi wanda yake a gadon bayan shi ma azzabahu al-mushrikuna na azabar da mushrikai suka yi mishi kun fahimta jama'a mutumin da aka rinka sawa a wuta ana gasa shi to kaga bayan shekaru dole wannan wuri zaka ga yaya zaka gan shi shine sai ya cire yana nuna wa sayyidina umar to kuma sayyidina umar a cikin tsarin gudanar da mulkin shi shine duk wanda ya sha wuya a wannan addini to yau da alheri ya samu su ake matsowa kusa ko kun fahimta don haka lokacin da ya kafa gwamnati dukiya ta samu abu na farko sai ya ce duk inda wani sahabi yake in yana yin wani aiki ya daina an yi mai ritaya in kana sai da tumatir tattasai ya lambanno sai na umar ya maka ritaya sai a ba da kuɗi waɗannan kuɗi na farko tukuna sai a kira su su ne fansho kenan ko garatuti ko wane ne wane ne sannan duk wata kuma kana da alawar da ka rinka karbi da aisha ta ce wallahi wasu kuɗin sukan zo kafin in cinye waɗancan ban cinye na watan da ya gabata ba sai kuma wasu su sake zuwa abdullahi dan abbas kudin suka taru har suka yi mishi yawa sai ya zama kowane dan sanadi kaɗan sai ya ce zauna in wata ya zo wannan kudin za mu raba ka ci rabi haka ake yi jama'a ina mutanen da aka tura su suka yi yakin kongo ina waɗanda suka yi yakin bayafara ina tsofaffin 'yan sanda da ake kiransu 'yan doka a da waɗanda suke sa gajeren wando karfe shida na asuba wasu karfe biyar na asuba ina tsoffin ma'aikatan railway ina tsoffin ma'aikatan nitel ina waɗanda su ne suka rinka dako ana ɗora musu dalar gyaɗa suna hawa suna dalar gyaɗa duk inda ka shigo kano sai ka hange ta duk ina waɗannan suke a yau su ne waɗannan tsofaffi da kake ganin su 'yan shekara saba'in 'yan shekara sittin yanzu don girman allah an yi wa tsohon soja adalci a ce wai in yana son ya samu kuɗin sallamar shi duk da ɗan shekara saba'in sai ya je na kwaza a sai aka da aka ce wai an gyara yanzu sai su je abuja sai ka je ka same su a abuja ga sunan a area 3 an tara su suna ta amai suna ta gudawa a waje suke kwana su suka yaƙi suka kare ƙasar nan su ne suka yi kaza su suka yi kaza laifin ne suka yi me yasa yanzu sojan yanzu to zai tsaya ba zai wawura ba tunda ya ga in bai wawura ya tara ba karshen ta shi ma irin haka yanzu ba za ka yi mamaki ba mutum ya gama aikin soja bayan shekara arba'in kuma sai dawo yana neman gadi ko ba haka bane zama tsohon soja sai a ce to a ya je gadi kuma yaushe zai huta na umar yana kwance cikin jini zai rasu sai ya ce dan girman allah wanda duk zai zama khalifa a bayana ya ji tsoron Allah waɗannan muhajirai 'yan uwan annabi ne sallallahu alaihi wasallam dukiyarsu da iyalansu suka baro a makka suka taho suka zama almajirai a garin nan yake dan girman Allah ka a wulakanta su a kiyaye wa manzon Allah amanar 'yan uwan shi ne abokan shi ne dangin shi ne su ne tsofaffin soja kenan su ne aka fara ba kashi da su a makka su ne su bilal su ne su habbab ibn al-arab su ne su ammar nan sai ya ce ne waɗannan ansarawa kuma ya ce mu baƙi ne muka zo garinsu muka mamaye su ya ce to na ga zamani ya yi tsawo mu baƙi muna ƙara yawa su kuma suna ƙara zama 'yan kaɗan ya ce to a ji tsoron Allah daga cikinsu wanda biye maka laifi ka yafe mishi duk abin da suke bukata a gwamnati a ɗiba a basu garinsu ne mun zuwa muka yi tsakani da Allah jama'a wannan shine adalci a musulunci ga littafi nan ana sayarwa nan. gwamnatin adalci a ƙarƙashin sayyidina umar wani babban malami a bauchi ya rasu malam yusuf ibrahim bauchi shi ya rubuta shi ka je ka karanta littafin nan in kana karatu za ka ce umar din nan mutum ne ko mala'ika ne saboda gaskiya da adalci a irin wannan halin sayyidina umar ya mulki mutane najeriyan nan tamu jama'a an rayu a lokacin da ba komai a cikin ta sai wahala yanzu ba kai yi mamaki ba ba ka ganin rain line ba ka ganin titin jirgi tun daga zaria har kano tun daga zaria har sokoto har ƙauren na moda ka gan shi tun daga nan har bauchi ka gan shi har gombe har ina kana jin wata katafila ce ta bi tana shimfiɗa shi leburori ne da hannu suke wannan dutsen da hannu suke zubawa a lokacin shekarunsu sha biyar ashirin da biyar talatin da su yanzu su ne 'yan shekara tamanin wani karkai mamaki yana nan ya kwana da yunwa wani a gidan haya ike har yanzu kun yi musu adalci ina zurriyar na yanzu ina zurriyar ta fawa ɓalewa. ku ji tsoron allah kamata dinu tuda yadda kuka wulaƙanta waɗannan bayan Allah sai Allah ya wulakanta zuriyarku amma tsakanin da Allah jama'a tsohon soja ya zama abin tausayi tsohon ɗan sanda ya zama abin tausayi ma'aikacin rediyo da ya yi hidima ya yi wahala ya aikin rediyo direban jirgi ne mai gadin rediyo ne mai kaza ne yawan kaje ka same su sun fi kowa kaskanci suna gidan haya ana wulaƙanta su 'ya'yansu na lalacewa to kenan laifi ne kenan mutum ya aiki shi yasa ga yanzu duk wani yaro aka ɗauke shi aiki kokari yake ya san yaya ake haɗa kaza da kaza kuɗi su fita ya je buɗe wani account yadda zai rinka tara kuɗi amma waɗancan ba su tara komai ba mun faɗi so nawa a nan sardauna ya mutu overdraft yake da shi bashi ya ci a banki naira goma sha takwas ko naira ashirin da takwas a iransu bayan ya sa an kashe sardauna ya zo yana nadama shi da yake ganin sardauna da waɗannan manya-manyan alkyabbu ya ɗauka kuɗi ya tara ko tare sardauna bai mutu ya bari ba da bashi ya mutu gwamnati na bin shi bashi sardauna bashi da gida a kaduna a sakkwata gidan da yake da shi ba lokacin da yake firimiya ya same shi ba tun yana yadda yake aikin shi a can ƙasar su ta sakkwato a lokacin ya mallaka iya gidan da ya mallaka kenan abubakar ta fawa balewa sai da ya rasu aka gina wa iyalan shi gida waɗannan bayan allah su ne mutanen kirki me yasa ba za a kyautata musu ba shi yasa lalata da kaga tana faruwa fa a ƙasar a yanzu fa abin da ake ne yake taimaka mata kowa yanzu ya zama siyasa to fa ma yake kafin nan da wata kaza ya tara kafin nan da shekaru kaza ya tara saboda in ta rikice ya sanya abin amma tsakani da Allah a ƙasan nan tamu jama'a an samu wadatar da bai kamata a ce wani da ya wahala a yau yana cikin wahala ba kuma kuma nawa ne za a bashi jama'a mutanen nan sun yi aiki sun yi wahala sun yi kaza sun yi kaza shi kenan sai ga ah, ma'ana kamar da bahaushe ke cewa a ciyaki a basu da kuturin baya duk inda tsohon soja yake yanzu ka je ka same shi ka ce baba miliyan nawa kake da su a account ka ji ya ce ni da nake gidan ha ni da ake bi bashi jiya ma sai da na je na ciwo bashi na samu dabino da na sha ruwa amma ya iya harba bindiga ya iya kwance ta ya hada ya iya kaza in ya tashi ya fara maka rawar daji ya fara maka waƙoƙi irin na da wani yaran ma ba za ka ji ba su suka yakin bayafara su suka yakin kongo su suka tsaya su suka yi kaza su suka yi kaza su suka yi kaza kuma wani abin sha'awa da zai baka sha'awa fa musamman waɗannan namu na arewa fa lokacin da za a ɗibe su yakin da ya fara fa, da sunan musulunci suka tafi don a gabana ina zaune gaban wani dattijo tsohon soja ba mu san soja ba ne sai wani yaro ya ɗanyen magana ya ce wai a ce wai an je yakin musulunci yaƙin da ya fara yakin musulunci ne ya ce yakin kafirci kawai kawai sai na ga tsohon na yana makyarkyata yana kuka majina na zuba yace yaron banza yaron wofi baka san abin da kake yi ba ya ce muna nan yola muna zaune sardauna ya ce mana ga kafirai can za su ci musulunci ku taso ya ce a guje muka tashi aka je cikin kwana bakwai aka koya mana aikin soja muka je don mu kare musulunci ya ce an haife ka daga baya baka san me aka yi ba ka zo kana cewa aikin banza muka yi da sunan jihadi suka tafi da sunan musulunci suka tafi yaudarar aka yaya amma dai su abin da aka gaya musu kenan kuma baka isa ka bata ladan su ba don abin da aka faɗa musu kenan musulunci aka ce musu za a ci musulunci a taso suka tashi suka tafi saboda haka jama'a gaskiya saboda Allah muna faɗin wannan ne don so muke ƙasar mu ta gyaru kuma ƙasa ba za ta gyaru ba sai matasa ana gaya musu kalmomi na nasiha domin gobe su ne shugabannin sai na umar abin da yake faɗi kenan tara jama'a akai da matasa a ciki yana cewa wanda biyu ya samu mulki kyautata mutanen nan kuma an gani a zamanin sayyidina umar yawo yake da daddare yana aikin mai yana aikin patrol ka taba ganin shugaban kasa ana patrol din cikin garin abuja da shi ka taba ganin gwamna a amadu bello ko ibrahim tayo road ko ka taba ganin gwamna a tudun wadar kaduna ko kakuri ko a kaciya ko kafancen ko hunkuri ko zan kaga baka taba ganin waɗannan mutanen suna fatuwal ba amma sai na umar fa da daddare yake fitowa sai ya ɗauki mutum ɗaya cikin jama'a shi ana kewayawa in suka je wani wuri suka tsaya sai shi umar ya ce to kai bari in yi nafila a nan kai kuma ka ɗan kewaye cikin layukan nan ka ga lafiya idan suka sake shiga wani wurin sai ce to ni kuma bari ainihin kai kai na fila, ni kuma bari in kewaya yana cikin kewayawa ne sai ya ji wata mata tana cewa Allah ya tsine wa Umar Allah wadaran Umar sai ya zagayo ya kwankwasa kofa sai ta fito ya ce baiwa Allah lafiya na ji kina zagin Umar ka ji fa shi ne Umar ɗin fa shi ne shugaban ƙasa waye kai kana shugaba ka ce ba za a zage ka ba an zagi annabawa ma da malamai da manzanni balle kai dan siyasa balle kai mai mulkin soja balle kai ciyaman ko shugaban kasa ko gwamna bi mujarradin an zage ka sai ka ce sai ka rama ka zama rawa dukkan sanda kake mulki ko malanta ko shugabanci in ka ji an zage ka kamata ya ka ce alhamdulillah menene wane ya maka ko kun fahimta ba ku ganin abin da wani tsohon shugaban kasa yana soja ne fa in ka buga a jarida ka zage shi sha biyun dare sai ya zo gidanka ya sallama in ka fito sai ce ya zo wucewa ne shine ya tsaya ku gaisa sai ai ran nan naji irin addu'o'in da aka yi mana a jarida Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri sai kaga jikinka yayi sanyi kai ka san zagi kai kuma ka yana ce maka ya gode ya ga addu'o'i da kai mishi haka saboda haka sayyidina Umar shi ya bi tana tsinewa amma yace mai Umar ya miki sai ta ce ya tura mijina yaƙi an kashe shi yau ga 'ya'ya marayu ya bar ni da su da yunwa Allah ya tsine Umar albarka sai ce saurara baiwar Allah me ya samu 'ya'yan sai ta ce yunwa na ɗora ruwa na sa dutse ne musu ƙaryar cewa abinci ne bari ya dahu sun yi bacci har sun tashi gashi suna kuka kuma yanzu ban san ƙaryar da zan sake musu ba ta sake tsiya Umar zagi sai ce ki tsaya sai umar ya ce yana zuwa sai ta ɗauka wani bawan Allah ne mai jin tausayinta to kuma a nan kaga zaka ga wani abu ba wani kankanin mai rauni ya sa a hannu ba abin nan a ka ba ko ta katuwa alkyabba ko ni dogon carbi balle ta gane wannan fa mai shi ne umar din kawai yana shiga ne irin ta bayan Allah ordinary ya tafi government house state house ya je ɗauko buhun gari ya taso matar sha'atika first lady tashi ba bacci zaki ba ma'ana madadin yanzu a naɗa wani gwaggwaro haka yayi wani backsliding sai ce ɗora gammo a kanki sai ɗora mata tukunya aka first lady of the federal republic of medina aka ɗora mata bakar tukunya aka sannan kuma shi ya ɗauki buhun gari a kan shi madadin a tashi wani bawa ya ɗauko ko wata baiwa a'a haka suka ce sayyidul haɗi khadimuhum shugaban mutane shine yake musu hidima <laughs> these are the three chief servants <laughs> ko kuwa <laughs> these are the three chief servants kai mutum ya shaƙe buhunan kuɗi malam ya ce talakawa shine chief servant haka ɗan najeriya sai ta mai wayo kamar ɗan primary one dan firamare an kaga masara a hannun shi ba sai ka ce kawo ba ne kawo sai ka ce ina ne garin kun ce sakwata sai ka gwaguya ka gwaguya ka ce ka gane maka hanyar sakwata sai ka ci ne <laughs> ba haka ake dan firamare ba sai zai na ta munna an yi hanyar sakwato a jikin masara kuma an cinye ne masara ne <laughs> kai mutum ya zo shi ne cin saban to sai na umar su ne dai cin saban ne kowa ne musulunci sunan shi a dictionary ko kuma sai zo Allah ya taimaka wallahi haka ya wa matan nan tashi tukunya ya ɗauko gari suka zo suka zauna suka hura wuta ita ta kaɗa miya ai miya ta fi wahala ko to mace ce ke kaɗa miya gari ko duk inda ya ji wuta ai dole ya haɗu in aka tuka shi dole azama zama tuwo namiji zai iya wannan ko da ƙarfi ba ya buƙatar wata fasaha sai na umar shi ya tuka tuwo wannan mutum da suke tare da umar ya baro shi yake riwaya wannan labari yace na ji tausayin umar da na ga ya sunkuya a murhu gemin shi yana sharar toka yana hura wuta sannan ya tuka to ya kwasa ya ba mace da 'ya'yanta suka ci tana ta shi mishi albarka kai bawan Allah Allah ya saka maka da alheri alma Allah ya kinyo Umar albarka ki dan yi hakuri wa Allah ke dai gobe ki zo fadan nan ta Umar ko zan je irin madan zan je auren Umar ke dai ki je ki ki je da Umar goban gari ya waye gari na waye ya sai da daure ta zo sai ta ga mutumin nan na jiya shine wannan la ilaha to wannan ka sai ce a ba komai ba ki komai ba daga lokacin ne sai Umar ya kafa wani commission wata hukuma ta revenue collection yace a rinka zuwa ana tattaro kudaden haraji da kudaden kaza da kudaden kaza waɗannan kudaden sai ya ce su za a rinka ayyuka da su dangane da 'ya'ya marayu da mata marasa maza da tsofaffi wane ne first commissioner da aka yi lancin wannan commission ya zama commissionanta shine huzaifatu ibn al-yaman dalilin da ya sa umar ya sa shi a wannan harka ta kuɗi shine manzon Allah ya amince da shi yana gaya mai sirrori sai zato wanda manzon Allah ya amince yana gaya mai sirrori ni kuma na amince na bashi harkar kuɗi sai zo kira shi wata ran ya ce mishi jama'a na bada harajin kuwa ya ce kwarai da gaske ba kwa matsa musu ya ce a'a ya ce ya zan yi in gane ba kwa matsa musu ya ce ai ba ma zuwa mu tsaya kofar shagon kowa tun da kai sanarwa mutane ke biyo mu har ofis su kawo kuɗin haraji a yanka musu receipt saboda sun san sun ba da kuɗin za a yi aikin ne da gaske da haka jama'a suna kawowa sai na umar yake in allah ya raya ni waɗannan kuɗi da su za a rinka kaza a rinka kaza a rinka kaza shine kashin farko na kuɗin an fara rabawa yara marayu da mata kaza kaza ba a daɗe ba sayyidina umar allah maɗaukakin sarki ya ɗauki ran shi amma dai ya kafa alheri ya fara alheri kuma jama'a sun ga alheri a matsayinka na chairman na local government ko sole administrator a matsayinka na executive governor of the state a matsayinka na mr president of the federal republic of nigeria menene kai wa mutane don su samu sauki a cikin kuncin da suke ciki daga wanda ya rayu lokacin shagari 1978 zuwa yanzu ya ga irin yadda ake ɗibo tsare-tsare a ce sap a ce kaza beta life duk waɗannan wai ana da'awa da iddi'a'in za a gyara rayuwar jama'a amma har yanzu talaka bai samu sauki ba haka ne ko ba haka ba haka abin yake har yanzu talaka bai samu sauki ba duk wani abu da ka ji a labarai yanzu ɗan Najeriya baya nuna duk wani alheri sai ce mu gani a ƙasa in kana kallon NTA tun daga jiya har yau din nan za ga an kira wasu ana ta tuhumar su akan dukiyoyin gwamnati da aka siyar a shekarun baya an gane cewa an yi rashin gaskiya an sai da hukuma kaza an sai da hukuma kaza an sai da hukuma kaza sai kaga hukumomi guda biyar mutum daya ya sai wa matar shi ɗaya ƙaunar shi daya ɗan shi ɗaya ɗan shi daya wane daya wane daya amma duk an sassa adireshi daban-daban to shine yanzu aka zo aka tattaro su ana son a gane a bincika a yi kaza sai a gane cewa mutum goma sha biyar a gida ɗaya su suka sai hukumomi guda goma sha biyar kuma ina shi ya samo kuɗin sai a bincika shi ne executive director a wuri kaza to a lokacin ka kudi kaza sun ɓace ba ku a mamaki hukumar nefa ta gabar jaruwa a ƙasa ina miliyoyi ko biliyoyin kuɗin da aka kashe akwai tsohon minista da aka taɓa sawa a ƙasar nan tsohon lauya ne ɗan boko aka sanya shi shine shugaban hukumar wutar lantarki wato minista ya ce shi kwa sai ya gyara wutan nan sai ya yi maganin duk matsalolin aka zo aka yi choose the life da shi har ni na buga waya lokacin mun yi magana ana ta mishi addu'a wane ne wane ne ina da al'amari ya al'amari aka fitar da kuɗin da za a yi gyara me ya faru sai shugaban ƙasar lokacin ya ce a zuba kuɗin a cikin akawun ɗin shi shi wannan minista ya ce a waɗannan kuɗin an yi shiri da ni a talbijin kowa ya ji ni kowa ya ganni na ce shi za a abin nan ya ce na ce maka a zuba su a cikin akawun ɗina a banki na ya ce shi ba zai haka ba shi ne aka bi dare aka je a kashe shi har gidan shi kuma wannan shugaban ƙasar da yawan abin yana nan yanzu ana ɗaukan shi babban gwarzo ne wannan ita ce ƙasar mu akwai aiki da 2007 2007 ni ne wa hukumar wutan lantarkin kasar nan aikin saka musu bayanan akan intanet ni dinnan ni ne aikin ba wani ba da hannuna da yatsuna ni ne mai aikin akan ne matsalolin hukumar wutar lantarki ƙasa ya za a yi kaza ya za a yi kaza ya za a yi kaza me ya faru waɗannan ayyuka da muka yi sai aka yi shawarar shi kenan abin da za a yi a sa su a intanet kowa ya gani da aka sa a intanet kowa ya gani kun san me ya faru a wannan shekara na je aikin hajji 2007 muka tafi wani taro na abin da ya shafi harkar sadarwa wato telecommunication sector na makka suka gayyace mu taro a matsayin mutanen duniya sun zo kowa a zo a ji sai aka yi daidai shugaban nital wato na faɗi yadda za a gane ne shugaban nital na makka bahaushe ne amma bahaushe haihuwar makka samir sunan shi da muka je na tashi na gabatar da bayanai na gabatar da bayanai sai na basu wannan website nan take aka duba aka yi downloading har aka yi printing takardu aka ga irin matsalolin don a cikin analysis din mun sa cewa shekara talatin da ta gabata ba a taɓa samun wutar lantarki a najeriya kwana bakwai ba shekara talatin wuta ta zauna kwana bakwai a najeriya ba motsi ba babu samir ɗin nan wannan da ya ɗauki waɗannan takardu shi kuma an gayyace su taro tun muna aikin hajjin fa an gayyace su taro riyad sai ya je shi ma sai gabatar da wannan amma sai gabatar da abin a siffar fadanci tun daga sarki abdallah ya zo na ƙasar saudi arabia sarki abdullah yana zaune kowa yana miƙa yana jawabi shi samir da ya tashi a matsayin shi na Bahaushe, makka ya jawabi ya ce to mu muna godiya ga allah sannan muna godiya ga mai martaba sarki muna godiya ga gidan sarki abdul-aziz muna godiya ga zurriya kaza saboda mu dinnan yanzu an haife mu a makka tun da aka haife mu yace ban taba ganin wuta ta dauke ba a lokacin yace shekarar shi bai taba ganin wuta ta ɗauke ba tun da aka haife shi yana yaro har zuwa ranar ya ce to ƙasar da iyayenmu suka fito wannan ƙasar ga wasu mutane sun rubuta a intanet cewa fiye da shekara talatin wuta ba ta zauna kwana bakwai ba sai aka yi ta mamaki subhanallahi subhanallahi ana mamaki da aka tashi shi kenan sai sarki ya kira shi ya ce mishi wata ƙasa ce ce najeriya ya karanta mishi jawaban kaza kaza kaza kaza kaza shikenan sai ce to ka rubuta musu cewa mu Saudi Arabia za mu ba su duk abin da suke bukata gaba ɗaya na kayan aiki jama'a wannan magana ina faɗin ta kaset yana ɗauka ka je ka kai kaset ɗin nan ko ina amma yanzu zan faɗi sunan famanan sakatare na ma'aikatar wutan lantarki a lokacin a nan anguwar gidan shi yake zan faɗi sunan shi ka je ka same shi me ya faru sai suka rubuto takarda cewa to ku zo mu gwamnatin saudiya za mu ba ku duk abin da kuke so na wutar lantarki in ya so ku je ku samu kuɗin gyara amma haffal waya har waya har noti ni za mu ba ku aka rubuto zuwa power sector permanent secretary shine dr abdullahi damau dr aliyu abdullahi damau ga gidan shi nan kusa da gidan malam ba'ari mutumin damar ne dr aliyu abdullahi damau ka je ka same shi shugaban kasar lokacin shi ne umar musa yar aduwa sai umar musa yar aduwa ya kira shi sai ya kira wannan kasaitaccen mai kuɗi na katsina mangal sai ya ce to kai dakta za ka je ka wakilci gwamnatin najeriya akan a tattauna a karɓo wannan alheri kai kuma mangal za ka wakilce ni a matsayin ni kai ne wakili na an yi wannan magana dokta mutumina ne na je na same shi muna tattaunawa kaza kaza sai na ba shi labari sai ta kai ne kai wannan aiki na ce ni ne nai ita ce ni na ga an sa wani injiniya muhammad awal na ce ni albani na sanka na ce to albani yi. <laughs> sunan wa'azi na yana karatu ne sai a ce albani amma ana magana kudi albani da za ta shigo ba to na shiga makaranta da albani ka ga certificate dina ba zai rijin albani ba ce kai ne ke yi ya ai ba dan lokaci ya ƙure bada da kai za a yi wannan tafiyar ya ce gobe za mu yi wannan tafiya da ni da mangal shi yake gaya min bayan da suka dawo yace ce suna tafa cikin jirgin sama sai mangal ya ce mishi amma ka ce wanda ya wannan aiki malamin ka ne ya kwarai da gaske ya a'a a ebi ya karantar da kai yace a malami na na addini ya ce a malamin addini ne wannan abu na na kwamfuta ya ce kwarai daga gaske ya yace wani ce ina da kasusuwan shi Ya ce to wannan mutum ya kamata in an ba a kyautata mishi wannan yau na ɗibo muku labarin ne ka ka je ka kai kasar ɗin nan ka rage ko harafi ka je ka kai inda za ka yi shi jama'a mun gane wannan da kyau aka zo aka zauna gwamnatin saudiya a rubuce ta ba su komai suka dawo dr aliyu ya nuna min takarda ya ce malam an ba mu komai rana kaza za a je kwaso kayan nan shugaba umar musa yar aje ya ji daɗi ya fitar da kuɗi biliyan na gugar biliyan biliyan na gugar biliyan goma sha ɗaya akan wannan kuɗin aiki ne tunda duk kayan aiki an samu waɗannan kuɗin ka je ka binciki tarihinsu na yi tarihinsu a karan bana maganin zoman bana sai suka kasarta su gado waɗannan suka kwashe biliyan biyar suka raba su shida waɗannan wajen su tara suka kwashe biliyan shida su ma suka je suka raba duka suka kwashe kuɗin duka nar musa rabiu da aka zo aka kawo mishi wannan abin shi aka ce yana daga abin da ya haɗi zuciya sai ya shuru har ya mutu bai sake cewa komai ba ku tambayi ɗalibai na ajin abubakar da na darul hadisi sai da nan zo a lokacin bayan mun je mun yi hira na ce musu in allah so nan da wata uku wutan najeriya za ta gyaru an yi haka ko ba sai da na gaya musu saboda na samu wannan garantin amma kun san me ya faru ni kaina billahi la ilaha illa huwa har yau ba a biya ni kuɗin wannan aikin ba naira miliyan talatin da hudu da dubu ɗari bakwai wallahi har yau ba a biya ni ba kuma ka tambaye ni me ya faru dokta din nan shi ya alƙawarin zai sa a biya ni sai na kwashi duk takarduna na payment da komai na aikin sai na kai mai ko kwana bakwai ba a yi ba za ka ci efcc ta zo ta kama su gaba ɗaya an abin nan yanzu ban da takarda ko ɗaya ma akan wannan kuɗin naira miliyan talatin da hudu da dubu ɗari bakwai ko taro ba a bani ba kuɗin aikin tare da waɗanda na ɗiba suka taya na aikin din na biya su ya zama kuɗin suka koma na wani kare kuma barin gaya ma wani sirri waɗannan kuɗin lokacin su na aje cewa in sun samu da su zan gina gurin nan duk ɗaliban makarantar nan sai da na gaya musu cewa akwai kuɗin da na wari da sun zo kai da su zan gina wurin nan shi yasa sai ka ganin zo muna jona jonan gina-ginanmu. mu nan a ɗan gina a tare nan nan a gina nan haka structure haka gashi nan ake ta ana langa alhamdulillahi amma wannan shine tarihin makoma wutan najeriya to yanzu an kafa kwamitoci to muna jiran nan da shekara hudu kwamitocin ko za su yi aiki kun ji halin da muke ciki a Najeriya Saudiya ta ba da komai ta ba su komai kuɗin gyaran ne su kuma da aka fitar suka cinye to yanzu binciken da muke ina ma kayan da aka bayar tukun <laughs> ko su ne kake zuwa kana yi a shagon okeciku eh, eh karamin eh, aiki ne a Najeriya Allah maraukacin sarki ya kiyaye bari mu saurara a nan sai an zo karatu gaba muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ka alhamdulillah